Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya. To Mahmud ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Rasha ta sa mayakan jamhuriyar mutanen Luhansk da na jamhuriyar mutanen Donetsk cikin rundunar sojin Rasha a hukumance. Kasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaƙi wajen arba'in cikin makonni masu zuwa. Sannan an tsinci gawar wani ɗan gugurmayar kare 'yancin 'yan luwaɗi na ƙasar Kenya cikin wani akwatin ƙarfe yashi a gefen wata hanya. tsakanin labaran duniyar kenan to har ila yau za ku ji cewa a najeriya kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a jihar sokoto ta tabbatar da cewa jam'iyyar pdp za ta yi takarar gwamna a zaben da za a yi a wannan shekara yau kotun ɗaukaka ƙara da ke sokoto ta bayyana abin yadda yake inda take cewa firamare election ɗinmu na biyu firamare election ne wanda kotu ta ba da umarni sannan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara ɗaukar matakai bayan da aka samu ɓallar cutar mara tsuntsaye a wasu yankunan ƙasar. idan matakan da kamata a ɗauka su ne na kiyayewa duk inda an kasan da ciwon na akwai shi a kiyaye ɗaukar kaji da ta a kawo nan da duk abin da shafi kaji wani kwai ne wani abu kuma ma cikin gida an kaga wani abu ya samu a guru a zo maza a kwaɗi ya nema shi. za kuma mu kawo muku shirin duniyar amurka wanda na shirya zan kuma gabatar amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. A bayanin da takan yi kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi ma'aikatar tsaron Birtaniya yau Juma'a ta ce Rasha ta sa mayakan jamhuriyar mutanen Luhansk NLR da na jamhuriyar mutanen Donetsk DNR cikin rundunar sojin Rasha a hukumance tun ranar 31 ga watan Disamba da ya gabata. kasashen duniya dai na ɗaukar luhansk da donetsk ne a matsayin sassan ƙasar ukraine to sai dai a cewar ma'aikatar tsaron ta burtaniya rasha na ikirarin cewa nrl da dnr ɗin duk sun zama cikakkun sassan ƙasar rasha biyo bayan ƙuri'ar gardama ta watan satumba na shekara ta 2022 a halin da ake ciki kuma ƙasar jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaƙi wajen arba'in cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau dinnan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Shop sun sanar jiya Alhamis cewa su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma Ukraine wajen fatattakar Rasha mai mamaya. amurka za ta samar da tankokin yaƙi samfurin bradleys makale da bindigogi samfurin 25mm automaton da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma makamai masu linzami na tarwatsa tankokin yaƙi baya ga tankokin yaƙi samfurin madas da jamus za ta tura a cewarsu. an tsinci gawar wani ɗan gwagwarmayar kare 'yancin 'yan luwaɗi na ƙasar kenya cikin wani akwatin ƙarfe yashi a gefen wata hanya a ƙaramar hukumar usin gishu da ke yankin yammacin ƙasar kafar labarai ta associated press ta bayar da rahoton cewa wani ɗan kabu-kabu ne ya ankar da 'yan sanda cewa wata mota wadda ba ta da lamba ta jefar da wani akwati a kan hanya 'yan sanda sun samu gawar edwin chiloba cikin akwatin ba a dai san musabbabin mutuwarsa ko kuma abin da ya sa aka kashe shi ba kenya dai na daukar harkokin luwaɗi a matsayin manyan laifuka kuma hukunce-hukuncen luwaɗi sun hada har da mafi tsanani na ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari a cewar ƙungiyar kare 'yancin 'yan luwaɗi da dangoginsu lgbt ta ƙasa da ƙasa ta human dignity trust madalla nan gaba kaɗan Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan a Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ƙara samun galaba a fafutukar da take yi na karɓe mulki daga hannun jam'iyya mai mulki. Wannan na zuwa ne lokacin da kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Sokoto ta tabbatar da cewa jam'iyyar za ta yi takarar gwamna a zaben da za a yi a bana. Daga Sokoton ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani. a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya an jima ana taka rikicin cikin gida a jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya inda a jihar ma ita ce babbar jam'iyyar adawa rikicin dai wanda ya sanadin gudanar da zaɓukan fitar da ɗan takarar gwamna har sau biyu tsakanin dauda lawan dare da kuma ibrahim shehu gusau yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a sokoto ta kawo sa inda ta tabbatar da cewa dauda lawan dare shine halattacin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar ta zamfara bayan da kotun ta yanke hukuncin daya daga cikin lauyoyin dauda lawan dare barista shehu ajiya ya yi tsokaci akan hukuncin da ta yanke maganan da suke yi na cewa primary election ɗinmu ba mu ba da 21 days notice ba kamar da yake cikin kundin tsarin dokar zaɓe ta najeriya ta 2002 yau kotun ɗaukaka ƙara da ke sokoto ta bayyana abin yadda yake inda take cewa primary election ɗinmu na biyu primary election ne wanda kotu ta ba da umarni wanda muke ce ma court order primary wanda yake yana da bambanci da primary election ɗin da muka yi na farko to wannan idan kotu ta ce aje a sake so zancen a sake baka wasu 21 days notice shine wannan kotu ta tabbatar ta ce bai mata su ba so alhamdulillah a dalilin wannan ta ce abin da muka yi primary election dinmu da pdp ta yi na 23 ah, of september primary din ya yi kuma ta tabbatar da dauda a matsayin ɗan takarar gwamnan zamfara a 2023 na yi kokarin jin ta bakin ɗayan bangaren na lauyan da ke tsayawa ibrahim shehu gusau sai dai sun yi batan dabo bayan kammala zaman kotun kuma na neme su na rasa mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp a jihar ta zamfara muktar ahmad lugga wanda ya halarci zaman kotun shi ma ya tsokaci akan wannan galaba da jam'iyyar pdp ta samu wannan abu da ya faru ba wai dauda ne aka kawo kara ba mutanen zamfara ne aka kawo kara kuma an kalubalanci democracy ne kuma allah ya tabbatar da gaskiya ta tabbata bisa karya wannan abun da ya faru kenan to saboda haka jama'a muna fatar wannan zai zama mataki na farin wanda za a dawo ma mulki ma hannun talakan zamfara na yi kokarin neman waɗanda za su yi tsokaci a bangaren ibrahim shehu gusau sai da abin ya ci tura domin dukkan wayoyin da na kira na mutanensa suna kashe da yawa magoya bayan jam'iyyar pdp da suka halarci zaman kotun sun nuna jin daɗi da wannan hukuncin kamar yadda daraktan yakuwan neman zaɓe na atiku okowa a jihar ta zamfara ya nuna amma allah cikin ikon shi ya nuna shine mai iko shi kan da ya so don haka ya nuna ikon shi ya bayyanar da gaskiya a kan ƙarya kuma wannan kotu ta tabbatar da cewa lallai kotu ita ce mataki na ƙarshe da talaka zai nemi adalci kuma ya samu adalci. Yanzu da wannan hukuncin jam'iyyar PDP ta dawo tsaf cikin batun takarar gwamna a jihar Zamfara a zaben da za a gudanar a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniyar. To Mahmud a wani taron kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis, darakta janar na hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi bayanai masu kyau da marasa kyau game da cutar COVID-19. Ya ce a shekara ta hudu da barkewar annobar duniya na wani matsayi wanda ya yi matukar na shekarun da suka gabata saboda tsarin kiwon lafiya da rigakafi da kuma yadda ake jinya a akasarin shekarar bara cutar ta covid-19 ta yi ta raguwa aikin rigakafi ya karu a fadin duniya kuma an samu ci gaba mai dorewa a ƙanana da matsakaitan ƙasashe to amma ya yi gargadin cewa har yanzu akwai barazana daga cutar ta covid-19 a ta bakinsa har yanzu akwai rashin daidaito sosai wajen sukunin gwaji da jinya da kuma rigakafi kowane mako mutane kimanin dubu goma ne ke mutuwa sanadiyar covid-19 hasali ma adadi na hakika na iya fin hakan a rana ta hudu kenan yau jama'a da 'yan jam'iyyar republican na majalisar wakilan amurka za su sake kokarin zaɓar sabon kakakin majalisar wakilan ƙasar wani gungun 'yan majalisar su ashirin masu tsatsauran ra'ayin riƙau ya yi nasarar taka burki ma ɗan majalisar wakilai daga california kevin mccarthy na tsawon kwanaki uku a yunkurinsa na zama kakaki saboda sun yi imanin cewa ba zai iya bayar da cikakkiyar kariya ga muradun 'yan ra'ayin riƙau ba. rana ta uku ma da aka yi kokarin samun shugaban majalisar wakilan mai kujeru 435 ta kasance kamar rana ta farko da ta biyu inda makati wanda ya shafi shekaru 16 yana dan majalisa wanda kuma shine shugaban 'yan republican a majalisar a yanzu ya kasa yin nasara wajen samun adadin ƙuri'un da ake bukata don wannan matsayin. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. idan muka leƙa jamhuriyar Nijar mun kiwon lafiyar dabbobi da ma na al'umma na ci gaba da ɗaukar matakai tare da yin gargaɗi ga 'yan ƙasar dangane da cutar mura tsuntsaye da ta bayyana a jihohin tawa da babban birnin Yamai. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana. biyo bayan bullar cutar murar tsuntsaye a cikin wannan jihar tattawa musamman a gundumar buza da ke gabas maso arewacin birnin kwanni da ma babban birnin yamai hukumomin kiwon lafiyar dabbobi da ke kan iyakan nijar najeriya sun shiga jan hankulan al'umma da daukar matakan hana shigowa da tsuntsayen daga tarayyar najeriya inda ake ganin daga can ne abin ya taso dr isaka aliyu farka shine shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin kwanni da ke kilomita biyu kawai da iyaka da tarayyar najeriya nan kasar mu jihar tawa an ce mana buza an kakane ta amma muna kirar mutane a yi hatar tunda an kace yanka akwai kawo bakin iyaka ya kusa gare ka kenan kenan matakan da kamata a ɗauka su ne na kiyayewa duk inda an kasan da ciwon nan akwai a kiyaye ɗauko kaji daga can a kawo nan da duk abin da shahi kaji wani kwai ne wani abu kuma ma cikin gida an kaga wani abu ya samu a guru a zo maza a hudu elevashi saboda a ɗauki matakai bai hana mu ja hankalin mutane su san da ke akwai ta akwai ta tawa akwai ta yamai abin da sauran gare mu kiyaye akwai a dai kowace safiyar Allah dimbin matasa ne daga jamhuriyar Nijar ke kutsawa a sako da lunguna na birane da ƙauyuka arewacin tarayyar Najeriya domin neman kashi ko zabbi ko tantabaru ko talo-talo tare da shaƙe motoci masu tarin yawa da tsuntsayen domin kutsawa a babban birni mai inda farashin su ke halbawa a kowace rana wannan shi yasa ne tuntubi waɗansu matasan da ke wannan sana'ar da ma safarar tsuntsayen zuwa babban birnin ya mai domin jin irin matakan da suka ɗauka domin kiyaye kawunansu al'umma da ma ƙasar ta janguriyar Nijar da yaɗa wannan cutar ta mura tsuntsaye. An mamman da ɗagar ka na sai da kaji nan kaso birnin kwanni a halin yanzu da mun ka wanga labari to mun mataki game da kaji wanda ka shigo mana baki to kaga jiya ma kasuwar ga da kaci mutanen mu na zuwa su a amma ja Allah su ba wanda ya kenan kokarin kare abin da ke shigowa nan cikin kasuwa to farko abin indin muka gane kaza ba ta ba mara ga damu sa ta keji sa mu hadda ta gehi ba mu ta ciki saboda mu kan kamar sa abin cuta mana ya kai amma da yake hukuma ta ta dauki mataki abin da zai kare lahiyar yan kasa gaba daya to ba mu jin komi kaji sai dai mu fatan Allah ya sauwaka na shiga da kaji mai to lokaci na insha Allah muna fata Allah ya kasa kyan al'amari a cigaba da kasuwa Usman Adam matakin da za mu faɗi abin da ke shigowa nesa gare mu muna ƙoƙarin mu bar shigowa gare mu wanda an namu na gida na shi ne muka yi amfani da shi yanzu hukumomin kiwon lafiyar dabbobi na wannan kasar suna da tanadi na kota kwana game da irin wannan matsalar kuma tuni suka motsa matakan hana shigowar tsuntsaye da ke dauke da wannan cutar a cikin wannan kasar in ji doktor isaka kaliyo farka kusan samun mr k tsari ne dama muna da wannan matakan da ake yi suka wannan idan irin wannan cutuka sun samu musamman muna da wani service da ke ma soc service officer de control muna da mutum bakin iyaka wanda ke sa ido bisa ga duk abin da shahi kayan dabbobi daga shigo daga hita mutane ya kamata su su san shi kuma in akwai wata matsala ko da wani ya gani ya zo shaida mishi shi kuma ya gudu ya zo ya faɗa mana eh, shina nan bakin iyaka daga dai cikin gargaɗin da hukumomin kiwon lafiya na wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da wallafawa hadda dafa naman tsuntsaye har ya yi rumus kamin a ce haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya duba takaddamar da ake yi ne a Majalisar Wakilan Amurka inda aka gaza zaben kakakin majalisar duk da cewa an yi zaɓe har a zagaye na goma sha ɗaya amma abin ya citira lamarin da har ila yau ya sa aka ɗage zaman aje alhamis zuwa yau juma'a yau batun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo to kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwana uku bayan da suka hallara a zuwar majalisar dokoki a ranar talata sabbin 'yan majalisar wakilan amurka sun gaza zaɓar kakakin majalisar su saboda cijewa da wasu 'yan republican suka yi na kin zaɓar kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wacce 'yan republican suka karɓe rinjayenta daga hannun 'yan democrat bayan zaɓen rabin wa'adi da aka yi a watan nuwambar bara to shin me yasa 'yan majalisar wakilan suka gaza zaɓen kakakin majalisar ko menene korafin 'yan republican da suka ki zaɓen ɗan jam'iyyar su kanan kenan daga cikin abubuwan da za mu tattauna tare da mai fashin baki dr nasir damowa wanda dan najeriya ne da ke zaune a nan amurka amma da farko ya fara ne da yin tsokaci kan yadda ke kallon wannan dambarwa. to al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara ɗari kenan ɗari ci ba taɓa yin irin wannan an taɓa yi shekara ɗari da suka wuce wanda aka yi yana ganin an ce zagaye ko nawa ne ma zaɓe ko eh, yana da yawa dai a zaɓi kakakin majalisa. to amma a wannan lokaci ga yadda a wancan lokaci gaskiya suka haɗa kansu har da yan democrat da republican suka haɗa kansu aka zaɓi um, kakaki guda hmm. amma wannan lokaci kaga uh, bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai uh, abin nan ba haɗin kai a komai to kaga yana wuya sannan daga cikin ita wannan jam'iyyar da ke da rinjaye a cikin majalisa din hmm. su waɗanda ke rike da waɗanda suka ƙi naƙi ɗin su kawo kujerar naƙi hmm. suna da wani ra'ayi wanda yake an ma kasa gano shi a alkiblas yau Yawwa dama na son tambayin ka ce to menene dalilin na ƙin zaben ɗan uwansu ɗan Republican? To abin da suke so gaskiya idan ka sa ka saurari eh, nasu bukatu so suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi yan ba ta a rikin ba a cikin gwamnatin Amurka. Irin mu na siyasa. Don wannan ma na baya bayan da na ci abin da suke so shi ne idan lokaci kasan um, su nan gwamnati idan aka yi ah, abin nan kasafin kuɗi ba za a kashe fiye da abin da majalisu suka yi abin nan ba. Amince ba. Suka amince ba. Hmm. To idan gwamnati na son kasan eh, kusan karshen shekara tana ji ana wannan mutum eh, rufe gwamnati wato gwamnati shutdown din. Haka. To sai ga duk lokacin da aka yi irin wannan dai duk siyasu za su haɗu dai a dai ɗan caca baki sai daga ba dole a ɗaga saboda rashin ɗagawa din. Hmm. Adalai shi yana da yawa sosai zai yana ruguza eh, tattalin arzikin Amurka. Hmm. to yanzu a wannan nasu na karshen nan da na ji suna nema wai shine idan wannan lokaci ya yi kada a ɗaga ma gwamnati kafa a yi wannan ko stopgap major ko kuma a yi abin nan a yadda ma daga ma gwamnati dead ceiling din nan da tana yaran ta kuɗi ta ƙara ta biya bukatunsa na gwamnati. Mm. Eh, Dakta wani abin mamaki shine wannan takaddama sai tana kunno kai a tsakanin su 'yan Republican maimakon a ce an ga sun samu haɗin kai amma kuma sai gashi har mutum ashirin sun ware sun ce su sun hau kujerar naki ah, wannan kamar yana nuna cewa kenan akwai babbar baraka tsakanin jam'iyyar ta republican da ta karbi ragamar tafiyar da shugabancin majalisar wakilan eh, to yanzu nan ma kamin ka kira ina na ina sauraren irin masu fashe bakin siyasa suna haɗin cewa wannan abu ya daɗewa da faruwa tun lokacin ah, ah, dena wancan shugaba na kakakin majalisa na wancan lokaci mm. har zuwa lokacin da ryan ya yi da kuma shi wannan da ya ɗauki lokacin da suka samu rashin rinjaye ryan ya sauka shi wannan ya zama minority leader shi kevin mccarthy eh. Eh, to wato abu ne wanda yake ya daɗe yana faruwa maimakon su kokari su walwale wannan matsala sai aka kyale shi a ta hayayyawa mm. to har kasance yanzu eh, su an samu mutum ashirin irin masu irin wannan ra'ayi na wancan lokacin na su eh, john bena din da su ryan su paul ryan wanda yake a wancan lokaci ba yawa suke da amma yanzu yawa ne kuma su yi ƙarfi irin su eh, wannan gas na, na, na, na florida da wasu dai abin nan yan majalisu waɗanda ke suna irin tsaron ra'ayi na cin su right wing extreme eh, mm. right masu tsaron ra'ayi mm. hannun dama na ita republican party din mm. to sun yi yawa kuma sun yi karfi to kaga kuma ya kasance kaga majority din da ita republican party ta samu mutum hudu ne kawai jirin jirin idan aka samu ko mutum hudu suka yadda da shi to ba zai zama speaker ba kenan wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban amurka donald trump wanda shi maɗan republican ne ya sa baki kafin aje zagaye na hudu ba kai ga gaci ba kamar wannan abu ya baka mamaki duk da cewa shi trump din ya sa baki to bai bani mamaki ba abu biyu ne na farko dai um, kaga yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake saurari na mutane musamman su republican sun nashi karfin ya rage sosai tunda ka gama asali abinda su 'yan jam'iyyar kokan ke cewa shi shi za musu wannan hasarar da suka yi a wannan zaben da aka yi na rabin zango mm. so shi ne na farko abu na biyu kuma shi ne wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana dai faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su abin nan wannan ya zama ya zama abin nan speaker ka san akwai wannan tunanin an taɓa wata magana cewa ka san dokar amerika ta ba da dama ko ba wanda aka majalisa bai zama speaker mm. so an taɓa wani yan kashin tun lokacin da ya yi hasara rashin zaɓen nan mm. aka ce a zo a yi takara idan aka yi takara sai a sashe zama speaker wai sai ya tumbuke wannan Uh, Joe Biden. Haka. Eh, sai abin ne a dai ta can baki ko bai turbike shi ba da ya kira wannan a zuwa a yi taro kamar yadda aka yi mishi aka tsige shi. Na fahimta. Eh, to shi ne wasu na ganin yana da wannan ra'ayi. Hmm. Har yanzu. So ba a iya dai ganewa. Amma dai ba abin mamaki ba ne don ya yi magana gaskiya ba su biyu ba saboda yanzu gaskiya kamar ƙarshen cikin jam'iyyar Republican. Dr. Nasir Damo kenan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To sakon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule tankarkar duk a jihar Jigawa. waɗanda suka ce assalamu alaikum ya hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku muna fatan hukumar zaben mu najeriya inec za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafe domin haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a mu daga ƙarshe muke addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa masu fifita buƙatun ƙasa sama da buƙatunsu. sai bi saƙon bakwa haruna bajo ga wanda ya ce wato na kungiyar arewa media writers wanda ya ce kafa kwamitin tattara sakamakon zaben shugaban kasa daga jihohin najeriya da hukumar zaɓe ta ce ta yi hakan ya yi daidai kuma ya ƙara nuni da cewa shirye-shiryen zaben suna ci gaba da kankama ga dangadan mu dai allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a wannan zaɓe sai kuma saƙon sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da ilyas yakubu da kuma yakubu mai aski ba da raka waɗanda suka ce muna kira ga al'ummar najeriya waɗanda ba su karɓi katinsu na zaɓe ba da cewa tun kafin lokaci ya ƙure musu su gaggauta su garzaya ofisoshin zaɓen da suke yankunan su su karɓa domin dole sai ta hanyar katin zaɓe ne za a iya sauya shugabannin da ake gani ba su iya yi wa talakawa komai da ƙarshe muna addu'ar allah ya sa a yi zaɓen najeriya lafiya allah ya ba su jagorori nagari masu kamanta gaskiya da adalci. sai kuma sako daga buba mai goro sakataren kasuwar gashuwa wanda ya ce shawara ta ga matasa ya kamata su garzaya hukumar zaɓe mafi kusa don su karɓi katin su rashin karɓar katin zaɓen matsala ce da illa ga arewacin najeriya idan aka duba yadda matasan kudanci suka karɓa a ƙarshe sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ya ce iyayen sarakuna da malaman addinai ya kamata ku ci gaba da rike matsayinku na iyayen al'umma ku daina nuna ra'ayin siyasa ku a fili domin nuna ra'ayin ko karkata ko karkata da kuke yi a wani bangare hakan zai iya zubar muku da kima da mutunci da fatan za ku rungumi kowa da kowa a matsayin naku. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga wannan sakon. 'yan jama'a cuta mai kaucewa yanzu kuma sai labaran duniya a takaice a takaicen a bayanin da takan yi kan mamayar ukraine da rasha ta yi ma'aikatar tsaron birtaniya yau juma'a ta ce rasha ta sa mayakan jamhuriyar mutanen donetsk da na jamhuriyar mutanen luhansk a cikin rundunar sojin rasha a hukumance tun daga ranar 31 ga watan disamban da ya gabata kasashen duniya dai na daukar luhansk da donetsk a matsayin sassan kasar ukraine to sai dai a cewar ma'aikatar tsaron ta burtaniya rasha na ikirarin cewa da lnr da dnr ɗin duk sun zama cikakkun sassan kasar rasha biyo bayan ƙuri'ar ba gardama ta watan satumban shekara ta dubi da goma sha biyu. a halin da ake ciki kuma kasar jamus za ta tura ma ukraine tankokin yaƙi wajen arba'in cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma ukraine ɗin ƙarƙashin jagorancin amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau dinnan juma'a shugaban amurka joe biden da shugaban jamus olaf shop sun sanar jiya alhamis cewa su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma ukraine wajen fatattakar rasha mai mamaya a wani taron ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya who jiya alhamis darakta janar na hukumar dr tedros adhanom ghebreyesus ya yi bayanai masu kyau da marasa kyau game da cutar covid-19 ya ce a shekara ko shekaru hudu da barkewar annobar duniya na wani matsayi a yanzu da ya fi shekarun da suka gabata saboda ci gaba da aka samu a fannoni daban-daban na yaƙi da wannan mugunyar cutar. ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin namun wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada wannan shirin da kuma injiniyan mu john ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.